Masu bibiyan mu da sauraron mu barkaku da kasancewa tare da mu muna muku fatan alheri. Ku biyo mu domin jin labarin da muke ɗauke da shi. Yau muna ɗauke da wani sabon labari, labarin da muke ɗauke da shi na jamhuriyar Nijar. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta Abdurrahman Chani ta ce za ta sauya ministrorin nata za ta cinge dukkan za ta dukkan ministrorin da ta naɗa tun biyu bayan shi mulki da ta yi da cewa waɗannan ministoyi dai da ta nada ba su aikin su wanda yanzu haka 'yan Nijar za su ga cewa wani salo ne da gwamnatin nan ta jamhuriyar Nijar ta soshi ta ɗauko da cewa za ta tsige duk ministrorin da ta nada ita da kanta ne ta nada wannan ministrori kuma lokaci yayi da za ta tsige su domin ta gabata ba su gudanar da ayyukansu da sun ka aikin da ya zamanto ya zamanto dole su ne za su yi shi wannan ministori ba sa aikin su waɗanda ma dai su ci su ƙoshi su kwanta cikin gidaje suna shan sanyi shi ne sa gwamnatin sojin jamhuriyar niger ta abdulrahman chani ta ce za ta tsige waɗannan ministori domin ba sa aikin su menene ra'ayinku wannan dai dambarwa ce wata sabuwar dambarwa ce da ta taso wanda 'yan nijar da dama za su ga cewa za a saka nijar cikin wani hali domin cige wannan ministori da gwamnatin sojin nijar ta kudurin aniyar za shi zamanto wata sabuwar sa'insa ko wata sabuwar dambarwa tsakanin waɗannan ministori kuma da wannan gwamnati ta sai na wanda gwamnati ita ce ta naɗa wannan ministori da ita da kanta kuma ita ce ta ce za ta cige su menene ra'ayinku kakin ku shiga cikin wannan labari da muka kama ku? ku danna mana subscribe ku yi lakin ku yi wanda dai yanzu ba mu san kowane mataki waɗannan ministori za su ɗauka ba tunda dai shi gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar tana ganin cewa alamu waɗannan ministori da su ne ake san a haɗa baki domin a ceci wannan gwamnati ta soji wadda ta yi juyin mulki tun ranar 26 ga watan yuni shekara ta 2023 wanda a kawo yanzu an shigo an yi shekara guda da 'yan kwanaki to menene ra'ayinku wani ra'ayi kuke da shi ku bayyana mana ra'ayinku a kasan comment session mata alheri zuwa gare ku muna godiya da bibiyar da kuke mana a kowane lokaci a wani labari da muke ɗauke da shi a ƙasa algeria ta ba nijar tallafin gaugawa ta ba nijar tallafin gaugawa a wani farfan bidiyo da muka ga yana yawo na cewa ƙasa algeria ta ba nijar tallafin kayan abinci da kuma magani wanda an ciko jirgi guda hudu domin kawo su a jamforin nijar wannan taimako da ƙasar algeria ta bada ta bada shi ne kyauta ga jamhuriyar niger kan kuma sarka hisa bidillahi ga al'ummar ƙasar jamhuriyar niger. wanda ta ce ta ba wannan mutanen sakyauta ne domin iftila'i da ya faru da su wanda sun sami ambaliyar ruwa wanda suka rasa matsugunansu wanda ma wasu a halin yanzu wasu sun rasa rayukansu wuce Allah ji kansu da rahama yanzu dai abinda muke jira mu ga gwamnatin jamhuriyar Nijar cewa wannan kayan abinci da magani da Algeria ta bado kyauta kuma sarkahi sabilillahi ga ƙasar mu ta Nijar ga talakawan jamhuriyar Nijar ya mun gani kenan wannan kyautar za a ba talaka shi umfana ko kuma ya ne za a yi ko sai da matalaka za a yi ko kuma za a bashi yanzu dai menene ra'ayinku wane fata kuke da shi idan kasancewa ka farko ne a wannan a wannan shafin namu media tv ka danna mana subscribing kai lakin kai share mun gode da bibiyar da kuke mana a kowane lokaci fatan mu dai Allah subhanahu wata'ala ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta Nijar sai kuma mun ga wani bidiyo da General Tumba ya yi magana cewa lalle ya kamata lokaci yayi da 'yan ƙasa za su gane cewa lalle siyasa ita dai kam dole ne a yi ta cewa da general tumba tunda dai aka ce duk in kiɗi ya canza rawa canzawa ta kai an share tsawon shekara guda wanda gwamnatin soji suka yi juyin mulki ga shugaban ƙasa muhammad bazum na cewa dai matsalolin tsaro da sauran lamurka ne suka sa wannan lamari na 26 ga watan yuni shekara 2023 wanda suka ce sun yi juyin mulki domin taɓarɓarar tsaro da kuma tattalin arziki da wasu abubuwa na cewa cin hanci da rashawa da ake yi a jamhuriyar niger minin da ra'ayinku sai mu ce a duka-duka nan zamu mu dasa aya sai kuma shi na gaba idan allah mai kowa mai komi ya kai mu Allah ya kaɓe mana ƙaddara da bala'i da sherin dukkan wani mai nihin wani muna mugun nufi Allah ka san su Allah kai ne Allah ka yi muna maganin su idan masu shirya ne kuma Allah ka shirye su fata da heri zuwa gare ku